يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'a, Allah wa iyyakum minan nar ya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at ka annaka taraha na sheik muhammad nasiruddin albani rahimahullah ta'ala idan ba manta ba yau muna biyu ga watan sha'aban wata na 'yan gata wato wata na ibada wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake zaje dantse wajen yin ibada musamman ibada ta azumi aisha radiyallahu anha take cewa idan ya fara azumi kai ka ce ba zai sha ba saboda kokari na neman lahira a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya kwadaitar da wato ainihin mutane da cewa su daure su azumci wannan wato ainihin wata na sha'aban to ya kasance dai kafin watan ya shuɗe ya wuce mutum ya yi ƙoƙari ya samu wani abin da ya samu na falala kar a ce watan ya ƙare gaba ɗaya ba abin da ka yi na ibada Allah ta'ala ya sa wanda kuma suka yi ibada Allah ya sa a karbi ibada ya yi daidai kenan da 19 ga wata na wato hudu shekara ta 2000 da wato ainihin 18 miladiya idan ba a manta ba yau za mu tashi akan ƙiyamun laili salatun laili ko haka ne salatun laili sallar dare la shakka cewa ita ma wannan sallah ta 'yan gata ce wato akwai wasu ibadu jerin waɗannan ibadu ɗin na ɗan gata ne abin da ya sa muka ce na ɗan gata ne ba kowa allah yake ba shi dama ya yi ba wani yana so ya yi yana kwaɗayi amma allah ba zai rubuta shi daga cikin waɗanda za su yi ba saboda sai wanda allah ya yarda da shi yake san shi zai ba shi ya yi kiyamun laini za ka samu wallahi wani yana so ya yi kiyamun laini ɗin ba zai taɓa samun daman yi ba saboda allah bai ba shi dama ba na 'yan gata ne idan kai baka cikin wane da wane a gurin Allah ba zai ma baka dama ka yi ba saboda haka muna kokari Allah ubangiji ya sanya mu a cikin su Allah ubangiji ya sanya mu a cikin waɗanda ya zaɓe su suke raye wannan dare a da farko dai kiyamun lailin nan yana da falaloli da dama wanda idan muka ce za mu yi bayani kawai akan falalar kiyamun laili to zai ja mana lokaci kwarai da gaske amma daga ciki manya-manya idan muka duba magabata muka duba irin su siyarwa alami dubana na imamu zahabi yana hakaito mana wasu manya-manyan magabata da suna siyan bulala su ajiye a ɗakinsu me yasa suka ce ai ba yara ba ne suka cancanta a dake su bi manya ne suka cancanta da duka wato idan ya zai yi kasala da daddare sai ya ɗauki wannan bulala ya dinga zana kanshi yana shauɗa ma kanshi bulalar wato idan zai yi kasala sai ya ɗauki bulalar ya dinga fyaɗa ma kanshi yana zana kan shi don me don ya tashi ya kiyamun laili sai ya ma jikin shi raɗa-raɗa da bulala yana da domin me don ya ladabtar da kan shi domin me jikinsa ya tashi ya kiyamun laili to haka magabata suke wajen kiyamun laili din za ka ga wani daga cikinsu idan ya yi rukuyi a dare kawai za ka samu cewa baya wato ainihin tasowa sai an kira as-salatu wani kuma idan yayi sujjada bai tasowa daga cikin magabata sai an kira shi ma as-salatu saboda haka za mu zo mu ji falaloli da dama na kiyamun laili wanda magabata ba sa wasa da shi wanda imamu ahmad imamu ahalus sunnati wal jama'a an hakaito shi imamu ahmad yana raka'o'i 300 a dare daya raka'a a raka'a 300 a dare daya kawai sai ya yayi raka'a daɗe har 300 saboda mai ƙoƙarin raye daren to anan ya kawo maka a cikin nan fatihul bari na sharhi na sayyul bukhari a nan mujalladi na uku yake ce maka babu fadli qiyamin laili sai ya kawo maka hadisi guda ɗaya a cikin wannan babi wato hadisin kan kasa kunne ka ji mai hadisin yake karantarwa ya kawo hadisin yake cewa haddathana abdullahi bin muhammad قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم an abihi radiyallahu anhu qala yake cewa an karbo daga salim wane ne salim yaro ne na abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yake cewa shi salim din ya samu daga babansa babansa din shine abdullahi dan umar me ya faru kala yake cewa kanan rajulu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya kasance a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ra'a rubiya idan yayi mafarki idan yayi mafarki qassaha ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama da sassafe sai ya garzayo sai ya zo ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin yadda ya gani abin da ya gani a mafarki ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya fassara maka duk abin da ka gani zai ce maka kaza ne da kaza da kaza da kaza rasulullahi kenan Allah yana sanar da shi wato abin da mutane ba su sani ba to idan mutum ya yi mafarki sai ya gara yau da safe sai ya zo ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya ce fatamannaitu an ara ru'ya ni ma sai ina kokarin in yi mafarkin fa aqussaha ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama ni ma dan in ba manzon Allah labari dan ya fasara min mafarki na ni ma sai ina kokarin in yi mafarki din wa kuntu gulaman shabban yake cewa a lokacin na kasance yaro dan saurayi a wannan lokaci wa kuntu anamu fil masjidi na kasance ina yin bacci a masallaci ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana kwanci kenan a masallaci Ya yace fara'aitu fin naumi sai na gani a cikin bacci ina cikin masallacin ina bacci sai na ga wani abun mamaki to ku biyo ni ku ji me ya gani Ya ce ka anna malakaini ni fa dhahaba bi ila na sai yake cewa sai na ga mala'iku guda biyu suna zuwa a mafarkin mai suka yi sai suka kama ni kawai sai suka yi wutar jihar da subhanallah sai suka yi wutar jahannama da ni fa'iza hiya matsuwiyatun ka tsayil bi'iri ya ce sai ya ga jahannama ɗin kamar wato ainihin kamar wato irin shafɗin jahannama ɗin sai ya ganta wato kamar rijiya abu ne an tona kamar rijiya wato wuta tana ta balbalbalbal a cikin haka a cikin mafarki wa idha laha qarnan sai ya ga wasu ƙahuna, ga wasu kaho guda biyu a jahannama tana da ƙaho guda biyu to wa idha fiha unasun sai ga mutane a cikin jahannama suna ta ihu kada araftuhum kuma na san su yace na san waɗannan mutanen kawai ina leƙawa sai na gansu ni ma da aka yi wutar da ni da na zo kawai sai na ga mutanen na san su fa ja'altu aqulu sai na dinga cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ina ta faɗin wannan ji wato abdullahi dan umar yake kala sai ya ce falakina malakun da suka yi wuta jahannaman da ni waɗannan mala'ikun guda biyu kafin su saka ni sai muka haɗu da wani mala'ika faƙala li sai wannan mala'ikan ya ce lamtura karka tsorata bi ma'ana yau ba ka da tsoro to <laughs> faƙasastuha ala hafsa ni kuma ina jin kunya ina jin tsoro kar in ba manzan Allah labari ya zamanto na halaka domin idan ya ba da labarin an yi wuta da shi to shi yana tsammanin gaba ɗaya ya halaka ke da sai ya ce sai ya dinga jin tsoro ma kar ya faɗi mafarkin ya zama toma gaba ɗaya halaka shi ce ta zo ya ce sai na dinga jin kunya ban ba manzan Allah labari ba fa qasastuha ala hafsa sai na je na ba hafsa labari domin hafsa yar uwarsa ce yar uwar abdullahi dan umar ne babansu ɗaya an gane ko fa qasastuha ala hafsa sai na je na gaya ma hafsa fa qassatha hafsatu ala rasulillah sai hafsa sai ta ba manzan Allah ita kuma manzan Allah na zuwa shi kenan sai ta ba shi labari ka san mata ba a suru da su manzan Allah na zuwa ko sai ta karanta mashi ta ba shi labari faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ni'imar rajulu abdullah madalla da wannan mutum abdullahi kai kan madalla da kai kaci nasara amma kash lauka ne yusalli min al-laili da ya kasance yana yin sallar dare to abdullahi dan umar yana jin wannan abu fakana ba'du la yanamu min al-laili illa qalila tun lokacin da ya ji wannan daga bakin manzon Allah sai ya kasance baya bacci sai dan kaɗan bi ma'ana yana ta raya dara shi ne da wannan malamai suke cewa wato irin halin da kake ciki idan kaga kafiyar mafarka mafarkai munana to suka ce ka binciki halinka amma wannan suka ce mafarki yana dacewa da jinsin halin da mutum yake ciki idan mutum ya ga yana munanan mafarkai yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi kana yin su a jere wani ya biyo ka da gariyo ya sare ka ko wani abu da makamancin haka to tsila kai dan sara suka ne ko kuma wani ya biyo ka da gudu da jaka kana gudu da kyarkasha to kila wani mutu wani robbery wani farawo ne to irin waɗannan mafarke mafarke galibi mafarki yana wato dacewa da irin halin mutum da yake ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarki na gari daga wato ainihin daga Allah ne subhanahu ta'ala amma mafarki mummunan mafarki daga shaidan ne to saboda haka kaga wannan aka ce lauka da yuqimu minan laini dama yana tashi mana yana yin sallar dare da kila Allah ya tsare shi da sharrin munanan mafarkai kaga kenan munanan mafarkai yana da alaƙa da rashin tashi mutum ya yi ƙiyamun laili to wannan kenan kuma sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shashin wasu hadisai yake cewa Allah ya ji kan namiji da ya tashi da daddare zai yi sallah sai ya tashi matarsa ta yi sallah ɗin hatta in ta ki tashi kaɗan yafa mata ruwa sannan manzan Allah ya ce Allah ya ji kan mace da za ta tashi za ta yi sallah ta ɗan tashi mijinta idan ya ƙi ta ɗan yayyafa mashi ruwa amma yanzu kaga idan mata ta yayyafa ma mijinta ruwa to an shiga bala'i kila ma ya yi sanadiyar mutuwar auren saboda ta ɗan yayyafa mashi ruwa ya tashi ya yi kiyamun layi kuma magabata sun kasance idan mutum yana fama da wata jinya ina fama da wani bala'i ana so a yi mishi maganin wannan bala'i sai a ce ku bashi ya shiga sallah kafa ce ta rufe tana fitar da tsutsa ana so a yanke kafar ya za a yi to sai a bari sai mutum ya shiga sallah sai a zo da zarto kun san su ba a kashe zafin zuwa za a yi kawai a kakara maka wuka sai a zo da zarto kawai a yanke kafar to mutum baya samun relief sai yana sallah wani ma har a yanke kafar ba zai sani ba sai ni kawai injini ya ɗebe shi saboda tashi da daddare kawai magabata suna wato ainihin rige-rige suna wato ainihin so wato ainihin su tashi su raya dare wata rana manzan Allah sallallahu alaihi yana ɗakin Aisha sai ta ga ya tashi da ta ga ya tashi sai ya ɗan yi jin haka ya yi shuru kasan shi manzan Allah yana tuna kullum yana tuna al'amarin kiyama sai ya yi jin haka sai ya shuru aisha kuma tana kallon shi da wutsiyar ido sai ta ga kawai manzan Allah sallallahu ya fita daga ɗakinta shi ita ma ɗin kawai sai ta farka tana farkawa sai ta dinga bin diddigin manzan Allah sallallahu alaihi har sai da ta je wato ainihin inda take ta ga bai tsaya a ko'ina ba sai a baƙe wato makabartan garin madina kenan da daddare kawai sai ya tsaya ta gina ta haka yana ta addu'o'i har da mayafin shi suka fadi ta ga manzon Allah na ta hawaye can an jima kawai sai ya juyo sai ya dawo ita ma sai ta juyo da gudu sai ta dawo sai manzon Allah sai ga tana ta haki sai ya ce kila ko kin dan bi ne sai ta ce kwarai wallahi ai na an za ka je ka shiga ɗakin wata ne daga cikin matayenka shi yasa da kan dan leka sai ce wallahi ba wani abu bane yanzu ina cikin bacci Allah ya sanar da ni in kai dauki makabatan garin Madina ba kai urgarka in kai musu dauki domin Allah ya fusata yana ta musu balbalin azaba a cikin makabartan yana ta babbaka su a cikin makabartan in tashi in je wato ainihin in kai musu dauki in musu addu'a dan Allah ya sauƙaƙa musu wannan bala'i ba wani abu ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai saboda wannan kuma ya tashi ya yi yawon laini ya roƙa musu rangwami ya roƙa musu rahamar Allah subhanahu wata yana daga cikin abin da in mutum ya saba idan ana sa ka a kabari mala'ikun nan suna zuwa ka ce za su maka tambayoyi za ka ce dan Allah ku dan jinkirta mun zan yi sallah sai su ce za ka yi sallah tukunna amma ka amsa mana tambayoyinmu saboda mai mutum ya saba yin kiyamun laili har a cikin kabarin mutum zai dinga yin kiyamun laili saboda falalar kiyamun laili kafar manzon Allah tana kumbura ta tsatsage Aisha to radiyallahu anha take cewa shin Allah bai gafarta maka zunubanka ba sai yake cewa ya Aisha afala akunu abdan shakura ina yin wannan kiyamun laili ne don in zamanto mai godiya ga Allah ku duba wani sahabi da yake yi wa manzan Allah hidima kullum zai rike ma manzan Allah buta da takalma sai manzan Allah ce san tambaye ni duk abin da kake so Allah ya ce in tambaya a tambaye ka me kake so a baka sai ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqatuka fil janna ina so idan yanda nake raka ka a duniya idan muka shiga aljanna ci gaba da raka ka sai manzan Allah ya ce awa gaira zalik baka da wani bukatu koma bayan wannan sai ya ce huwa zaka wannan kawai nake so ya rasu na rasulullah ina so gani ga ka kawai a gidan aljanna bayan wannan babu abin da nake bukata sai manzo Allah ya ce fa inni ala ka bi kasarati sujud ka taimake ni da karan kanka ka dinga yawaita yin sujada? wato ya dinga yawaita tashi kenan yana kiyamul laili manzo Allah ke cewa zaka kasance tare da ni a cikin gidan aljanna Allah ya samu na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu dan abun sai Allah ya datar da kai wallahi in Allah bai datar da kai ba manzo Allah ya ce duk sanda mutum ya kwanta shi dan zai zo ya kulli uku a kan shi kulli uku manya manya kuma bayan ya yi kulli uku sai bibbige su fa fa fa sai ya ce alaika laylun tawilun kana da dare mai tsawo manzo Allah ya ce idan mutum ya tashi daga bacci ya ambata Allah sai a kunce sai a kunce wato nadi daya idan mutum ya yi alwala sai a kunce na biyu idan mutum ya tashi yi sallah sai a kunce na uku to ina kuma mai tashi da ashar manzo Allah ya ce ana ana kunce na uku nan shikenan zaka tashi ka gwada kiyamul laili ka gani zaka ga ranan ka tashi na shiqan kana mai nishaɗi kuma fuskarka tana walwala tana kyalli duk wanda ya ganka sai ya dinga cewa wane mai kake ci ne Mai yake faruwa ne a'a baka ji Allah ya ce ta'arifu fi wujuhihim natratan na'im za a dinga ganin fuskarka tana walwala tana kyalli kai kuma wallahi kila ma ranar baka karya ba amma ka tashi ka yi kiyamul layli za ka ga ka tashi da walwala da nutsuwan zuciya wallahi saboda haske na kiyamar laili sai aka fuskar ka na nuri ana aga kana kurjini to Allah ta'ala ya ba mu iko na raya wannan dare Allah ya sa mu dace to anan kaga kenan duk wanda baya yi sai ya tashi ya yi kokarin yi ko da raka'a uku ne ko biyu ko abin da ya sawwaka kan kai dai ka bari daren ya shuɗe baka yi komai ba to wannan idan ana neman waɗanda suka yi asara to ka kashe dare a banza a wofi ka yi asaran wannan daren Allah ya sanya mu a cikin masu raya shi sai ya ce wa kana rubbama jihar bil qira'a fiha an samu manzon Allah yana bayyana qira'arsa a bayyane a cikin qiyamul layl din wa rubbama asarra wani sa'in kuma yayi sallar dare muryarsa wato ya sirtinta ta an gane ko ya sitirta muryarsa domin ya taba wucewa ya ji Umar yana karatu da daddare yana karatu da daddare muryar umar aka ce idan yana karatun ƙur'ani ana jin shi kilomitoci ne saboda allah ya ba umar murya yana da katuwar murya sai annabi ya zo wucewa annabi fa baya bacci da daddare kamar yadda kake tsammani ba ya zo kawai yana ɗan rangadi yana ɗan zazzagawa garin madina da daddare wato da wannan sunna ce wani sa'i ka tashi kawai da daddare haka kawai kana ɗan zazzagawa a hankali kana dan jin eh, menene mutane suke dan feedback kana dan jin wasu abubuwa kabar da kama wata rana ya wuce umar sai ya ji umar yana karatu yana girgiza yana girgiza anguwan gaba daya da ya wuce kuma sai ya ji abubakar murya shi a ƙasa da gari ya waye sai annabi ya ce din na ji ko din na ji abin da kuke ji da daddare ina jin ko ai wai bacci nake yi ba kowa na wuce gidansa kai na ji muryarka ta yi yawa kaɗan rage kai kuma abubakar muryarka ta yi ƙanƙani kaɗan ƙara sai ya ce ma umar kai me yasa muryarka wato ainihi take da girma haka kake ɗaukaka murya a ƙiyamun laili ya ce don in kori shaidan razana shaidan in ta yadda kuma wanda baya yi in ji umar radiyallahu anhu ya ce don in ta da wanda baya yi kuma in razana shaidan duk inda shaidan ya ji kun san an ce duk inda shaidan ya bi idan umar ya biyo to sai shaidan ya canja hanya Shaidan baya bari kawai ya arin gama da umar saboda kwarajini da haiba ta umar bin khattab baya yadda ya haɗu da shi da shaidan zai zo nan umar ya yi nan to shaidan zai canja hanya zai yi ranci ta kare kawai ya gudu saboda kurjini na umar ibn khattab ya ce kai kuma abubakar me yasa ba ka murya ya ce ai ba na so in da tada mutane in ɗan shiga haƙƙinsu sai manzo Allah yake ce ma Abubakar kai mutum ne wato ainihin mai tsantseni kai mutum ne wato ainihi mai kiyayewa kai kuma Umar kai mutum ne jarimi kai wato jarimi ne ya Umar haka kuma yake zaka ganshi zabjege idan ana musalta maka Umar zaka yi mamaki mutum ne wato jayin mai karfi sosai sosai to an samu manzon Allah ya bayyana kira'a wata rana wata rana kuma ya suturta ta wannan imamun Sa'i ya rawaito wannan ya ce manzan allah yana yin haka ya rawaito shi ne daga kais kala ya ce sa'altu aisha na tambaya aisha kaifa kanat kaifa kanat qira'atu qira'atu rasulullah bil layl ya ya qira'ar manzan allah take da daddare sai aisha ya jaharu am yasur yana ambata ta yana wato bayyana wa ko yana koyewa kalat sai ta ce kullu dalika qad kanat yaf'alu ko kowane ɗaya daga cikin waɗannan manzan Allah na yi rubbama jahara wa rubbama asarra wani sa'in an samu ya bayyana wani sa'in kuma yayi ma ba wanda ya ji shi to haka ake so kai ma wata rana ka dinga yi yaqsiru alqira'a ko fihi ma ko fi ko fiha taratan wani sa'in kuma ana samu yana wato ainihin yin ƙira'ar a takaice wa yutiluha ahyanan wani sa'in kuma an samu yana tsawaitawa wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra wani sa'in kuma an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai makura wajen wato ainihin bai karatun sallah din sai ya dade a tsaye hatta qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu to ga abinda abdullahi dan mas'ud ya fada wanda shi ma dan aljanna ne abdullahi dan mas'ud din nan dan aljanna ne wata rana manzon Allah mun sha karantawa ya zo ya ce abdullahi karanta mun qur'ani ya ce ya zan yi karanta maka qur'ani kuma kai aka saukar ma da alqur'ani sai ya ce ina so in ji qur'ani daga gurin wani na duk ƙwarewanka a ƙur'ani za ka ji wani in kana so ka ji ƙira'ar wani kana jin ƙira'ar wani kuma sai ka ji kamar ranar ake saukar da Al-Qur'ani. sai ka ji abin ya dawo maka sabo sai abdullahi dan masu ne ce ni ba zan iya maka karatu ba ya rasulullah ina jin nauyi sai ce kai dakata ka san abin da nake gaya maka na rantse da wanda raina yake hannunsa Allah ne ya turo ni ya ce in zo ka karatun Qur'ani gwaran fito kawai in gaya maka hoha Allah ne ya turo ni ya ce in zo in ji karatun Qur'ani daga gurinka sai Abdullahi dan ne sai ya fashe da kuka ya ce subhanallah yanzu wato har Allah ni ya san da ni ma ni waye ashe har Allah ya san da ni sai ya ce ma manzon Allah yanzu Allah ne ya kira sunana sai ya ce ai sunanka Allah ya kira kiri-kiri ya ce in zo ka karanta mun Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud ya ce Allah ya manzon Allah karanta da Allah ya san fa manzon Allah ba zai yi ƙarya ba ya ce ka rantse da Allah Allah ne ya turo ka ya ce Allah kakan kai ne sai ka ce an rena ne ko ba haka bane ai an rena ni yanzu ni kake ce ma rantse sai ce Allah wallahi Allah ne ya turo ne ce ka karanta min Qur'ani sai kawai aka ga yana ta kuka ya dauki suratul bakara ya dauki suratul ali imran ya dauki suratul nisa'i har sai da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya kake gani idan muka zo da kowace al'umma daga mai mata shaida kai kuma manzon Allah waji ina bika ala haula shahida muka zo kai annabi kai za ka yi ma mutanen duniya shaida baki ɗaya sai annabi ya ji abin ya mushi nauyi yanzu ni zan yi wa al'ummar duniya shaida kawai sai ga manzon Allah yana yana ta hawaye kawai yana hasbukal an tsaya anan hasbukal an hasbukal an abinda duk za a shugabantar da mutum ranar tashin kiyama ai ka san ba karamin abu ba ko ba haka bane ranar tashin kiyama manzon Allah shi zai wuce gaba Allah zai ƙi yin hisabi zai ƙi hisabi sai manzan Allah ya sa baki sai manzan Allah ya sa baki ko baka gane ba ne in bai sa baki ba ba za a yi tashin kiyaman ba za a tsayar da ma hisabin ba to ina wanda yake cewa wai wallahi tallahi idan ka so shehu tijjani wai idan ka so shehu tijjani to ka tsaya ma sallah kawai bata lokaci ne wai kana bata ma kanka lokaci ne idan kuma ka ƙi san shi wallahi tallahi ko Allah ya ce ka shiga aljanna su sai sun dakatar da kai ko Allah ya ce ka shiga aljanna su ba za su yadda ka shiga ba za su dakatar da kai kai ba za ka shiga ba ko Allah ya ce ka shiga su za su tsayar da kai wannan kuma ba shari duk wanda yake so ya zo zai ji zai ji abin da malamin yake faɗa ina da shi ina da da da da da da abin nan record din abu to kaga irin wannan ba karamin masifa bane Allah shirye da mu za a ƙi hisabi manzan ka duk zamu je gurin ulul azumi din nan annabi nu annabi isa annabi wane ne duk kowa zai kawo uzurinsa sai mu je gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna zuwa zai ce daman ina ganin ku ne kuna ta zagaye-zagaye ni ya kamata ku zo tuntuni ni ya kamata domin yau babu wanda zai iya tunkarar Allah sai ni sallallahu alaihi wasallama Allah ka haɗa mu da manzan Allah muna zuwa kawai sai mu samu manzan Allah sai mu ce ya rasulullahi muna roƙo kawai a yi hisabi sai annabi kawai sai ya tashi yana tashi kawai sai ya je gaban al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala yana zuwa kawai sai ya zube sai ya fadi yana zubewa kawai zai dinga yaban Allah yana kirari yana yaban Allah sai Allah ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad mai kake so irfa rasa ka daga kanka dan gatan Allah Allah zai ce daga kanka irfa rasa ka daga kanka wasal tu'ta tambaye ni me kake so ne in baka ya rasulullah naga kasunku ya haka kanka a ƙasa wasal tu'ta duk abin da kake so za mu baka sai annabi ya ce ina so a yi hisabi kowa ya samu shi. sai Allah ce an gama tunda manya sun saka baki ai an gama annabi ya yi magana ranar buwa zai iya magana sai annabi ya sa baki sallallahu alaihi wasallama yana sa baki to sai a zo a yi maganar hisabi annabi kuma yadda ƙara roƙo ya ce a bashi dama ya ce duk wanda bai taɓa shirka ba sai Allah ya ce an baka ce duk wanda ya san bai taɓa shirka ba a nan hannun dama ya yi aljanna to kilan muna cikin wannan tawagar kawai biyu shi kenan sai aljanna ko gani na ba za ka ƙara yi ba fim a nan za ka ga obatake <laughs> wata ki na ƙarshe to wannan fa shine fa manzan Allah kuma bayan kowa ya tafi an yi wannan muna tsallake siradi zai zo ya tsaya akan siradi din yana ummati ummati rabbi sallim sallim muna tsallake siradin manzan Allah ba zai tafi ba aljanna ba yana tsaye akan siradi yana sai ya ga mun shiga aljanna hankalinsa ya kwanta yana kwalla yana rabbi sallim Allah tsira mun da su rabbi sallim Allah tsiratar da su sallim sallim Allah tsiratar mu da al'umma yana kuka a kan sirari sai ya ga ba zai taɓa kwanciyar hankali ba sai ya ga mun shiga aljanna to amma ka ce yau wai wani shehi zai zo ya ɗura ka aljihu wai zai yi sawu dubu saba'in da kai aljihu ko ƙwarƙwata yanzu ka saka dubu saba'in aljihunka ya za ka kare mahaukaci kwarkwata yanzu ka saka dubu saba'in a ka ya za ka kare kaga ka zama shugaban mahaukata na wannan abun nan da wai daga ƙarshe sai allah sai ya ce wai tuntuni kai mai kake yi ne wai baka tafi aljanna ba wai sai allah ya kalle shi sai ya ce kai tunda kai mai kake yi ne tuntuni baka tafi aljanna ba sai ya ce wallahi sai ya ɗanji kunya sai ya tafi wallahi ka zo nuna maka gurin yana cikin jawahirul ma'ani wallahi alazim ina da gina da shi ina da kwafi din shi a gida ka ji ba a wannan lokacin ba kaga an wannan kisa ita kanta tana nisabta gajiyawa ga Allah wato Allah ma bai gani ba duk zuwa wannan sawun da aka dinga yi wato Allah ma bai gani ba wai akwai wanda zai yi gilin dinka duk sabanka wai ya shigar da kai aljanna <laughs> Allah ubangiji ya kare mu to abdullahi dan mas'ud sai manzon Allah ya zo ya same shi ya ce ka karanta min qur'ani ya karanta masa yana karanta mushi yana kuka to wannan abdullahi dan mas'ud din shine ya rawaito mana wannan hadisi wanda wata rana ya hau bishiyar ya zai tsinko asuwaki sai sahabai suka ga kafarsa kawai yan siriri ne kawai sai suka fashe da dariya suka ce dube shi baya cin abinci wannan ai dan kumama ne sai manzo Allah ya ce kuna kuna mamaki kuna mamakin kwabrinsa ya ce da za a ɗauki wannan kwabrin sangalalin sannan a saka a mizani ranar tashin kiyama a ɗauko dutsen uhudu da wallahi kwabrinsa sai da jari dutsen uhudu baki ɗaya ɗan ƙarshen da kenan Allah ya kara masa yadda ibnu mas'ud kenan Allah ya dada shi yana daga cikin ƙare an ƙur'ani manya-manya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga abin da yake faɗa a gurguje ya ce sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama laila na yi sallah da manzan Allah wani dare falam ya zalka iman annabu bai gushe ba yana tsaye hatta hamamtu bi amri su'in har sai da na mutum aikata wani mummunan abu har sai da na mutum aikata munkari to bari ku ji munkarin da yake so ya aikata ƙila sai aka ce mashi wama hammamta me kai nufin ka aikata ƙala sai ce hamamtu an aka oda na so in bar manzan Allah a tsaye ni kuma in zauna shi ne zama ko an aka oda in zauna wa azarun nabi sallallahu alaihi wasallama in bar manzan Allah a tsayen nan saboda ni ba zan iya ba saboda sallan naga ta ki ƙarewa. to kaga kenan wannan hadisin bukhari ya rawaito a ƙasa zai ce maka bukhari ne ya rawaito ko to shine hadisi na 1135 a cikin bukhari haka imamu muslim ya rawaito shine hadisi na 600 na 756 imamu tirmizi ya rawaito shi shine hadisi na 387 ibn majah ya rawaito shine hadisi na 1421 imamu ahmad ya rawaito shi hadisi na 391 wannan hadisin ingantacce ne wa huzaifa makaranta karanta kissan nan sai mu tsaya ko huzaifa yake cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila huzaifatu ibn yaman ka san wane ne huzaifatu ibn yaman ne sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wani sirri da manzan Allah zai yi huzaifa ne yake cewa zo huzaifa kafin ya mutu annabi ya mutu sai da ya kira huzaifa ya ce zo da ko takarda da bayo an gane ya ɗauko takarda da bayo ya ce barin lissafa maka sunayen 'yan wuta daga cikin sahabban nan akwai 'yan wuta barin rubuta in baka ka rike za ka ga dinga ganin su ɗaya bayan ɗaya sunayen 'yan wuta akwai wanda yana yana ta ibada amma allah bayar so akwai wanda yana ta ibada amma riya ne zan nuna maka su za ka dinga ganin su ɗaya bayan ɗaya ba za su mutu ba sai ka tabbatar da maganar da nake gaya maka ya ce ɗauko ya dinga rubuta ya ce sa can a ɗan ɗaya ɗan wuta ɗan wuta rubuta wancan eh, mai farar ɗaya ɗan wuta ne ɗan wuta ne sai ya rubuta ce wancan ɗaya eh, ɗan wuta ne shi sai ya rubuta akwai wani littafi da shekarar jiya ne na siye shi sunan shi wai an annisa'u arrijalu wan nisa'u mata da maza almubashsharuna binna wanda aka musu bishara da jahannama tun a nan duniya tintime mai katon littafi wallahi ko zai fa da ya rubuta baki daya umar bin khattab tun da ya ji wannan labarin bai iya sukuni ba baya iya bacci kullum sai ya zo ya ce ya huzaifa ina ciki ina cikin yan wutan da manzon Allah ya lissafa sai ya ce ai annabi bai ce in bayyana ba don Allah ka taimake ni in sani kawai ina ciki ya ce ai ba a umarce ni bai sai umar ya ga umar da girman shi ba, da furfuran shi da shekarunsa sai ga umar ya fashe da kuka ya daina cin abinci uzaifa ya ki gaya mashi sai ya ce kai umar baka ciki ka kwantar da hankalinka sai ya dan samu ya ce ban ce ka gaya mun sauran ba amma ni dai in sani ina ciki ce kai baka ciki kai dan aljanna ne to wannan huzaifa din shine mai sirrin manzon Allah duk sunayen yan wuta yana hannun shi yana hannun shi ya san su sai ya dinga kallon mutum kawai shi yasa Umar bin Khattab yake cewa idan aka yi rasuwa idan na leƙa ban ga huzaifa ba ni ma sai in zani sai in tafi domin yaushe zai tsaya ya bata lokacin shi akan dan wuta ya ce umar ya ce sai da na dinga bibiya ina ganin huzaifa zai ya zo janaza to sai in samu lebe wannan mutum kila dan aljanna ne ya ce amma idan na ga za a yi janaza na yi haka ban ga huzaifa ba ya ce kawai sai girgi zakai ya san akwai damuwa saboda shi huzaifa yana ya san yan wutar wata rana an tafi yaƙi duhu duhu ya yi duhu kafirai suna can musulmai suna nan anyi anyi kowa na jin tsoron ya shigo kowa sai annabi ya ce man ya tini bi khabaril ba. wa zai je ya dauko min labarin mutanen can ya ake ciki ne ga sanyi ga yunwa ga shi a tsaye suke ya ce wa zai je ya ɗauko min rahoto kowa na jin tsoro kamar a ce a da wa zai je kongo ya ɗauko rahoto ga gemu ga rawani <laughs> wa zai iya kowa kawai sai ya dinga kallo kowa ya kalli wannan kowa ya ka duba imanin sahabbai ba shi yasa idan ka ga wani mutum ya aikata wani aiki na rauni ka roki Allah ya shirya da shi kai kuma ya kare ka wallahi duk imaninka duk ka sai an samu zalal a al'amuranka sai an samu wani sa'in ka dace wani sa'in kuma gashi warwar za ka fadi saboda ɗari bisa ɗari sai Allah ga imanin sahabbai ba amma kowa sai ya haka annabi ya ce man ya tini bi khabaril qaum wa zai kamun labarin mutanen can ya shiga cikin su wa zai yi haka annabi ya ce man ya tini bi khabaril qaum sai ya yi haka da annabi ya faɗa so uku ya ji shiru kaga bai aibanta su ba bai ce ku ba ku da imani ku gaba ɗaya ba ku da imani gaba ɗayan ku ku ragwage sakaltattu ne saboda mai laukunta fazzun galizar kalbi da faddu min hauli fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ka kasance mai kaushi da sai sai su gudu su baka da annabi yayi so uku sai ya ce mai sai ya ce ya huzaifa to huzaifa da ya ji annabi ya kira shi ya ce tun daga saman kanshi har zuwa kasan agarasa sai da ya ji zuba ce shi kenan na halaka ya ce yana gurin sai annabi ya ce ya huzaifa ya kai huzaifa ya ce ka wasu adaika e eh, Allah ya ja zamaninka ya rasulullah ya ce yana faɗa amma yana kakkarwa yana a ce ki ya ce yana jin wannan kawai sai hanta cikinsu ta kada ya shiga damuwa shiga cikin bala'i sai annabi ya ce kai za ka je ka ɗauko mana rahoton mutanen nan ya ce shi kenan kawai sai ya ji cikinsa yana nema yana juyawa sai ya ce amma da yake manzon Allah ne sai ya samu natsuwa sai ya ce idan ka shiga cikinsu za ka je ka ɗauko mana rahoto ya ce an gama jikinsa na rawa ya ce amma idan ka shiga cikinsu ɗinnan akwai ƙa'ida guda ɗaya ko da ka samu dama na harbi kada ka yi harbi sai ka zo ka bani labari ya ce kawai da ya ji wannan maganar sai ya samu natsuwa wato zai dawo kenan ba za a kashe shi a can ba zai dawo tunda manzo Allah ya ce sai ka dawo ya tabbatar zai dawo din ya ce wallahi ya ga bayan Abu Sufyan a wannan lokacin shugaban kafirai ya ce bayan sana shaini har ya yi haka zai kashe shi kasan ana kashe komanda yaki ya kare ya ce sai ya tuna maganar manzon Allah sallallahu sai Abu Sufyan ya ce to ya ku shugaban ya ku taron arna zan dan bada wa fasin wani announcement duk wanda ya san cewa yana zaune ya duba na kusa da shi domin annabi muhammadu yana da basira kila ya aiko mana ɗan leƙen asiri ya ce sai ya ji fitsari kawai ya ce shi kenan an riga an gane shi kawai an gama shi ma wancan kwamandan kaga kenan yana da basira ya ce huzaifa ya ce sai ya ji mutane guda biyu a nan ɗinsa hagunsa da damansa ya ce duk sun dan fara jangadi ya ce yana zuwa kawai da ya dunkula hannun zai dirka ma ɗayan ya ce kai wa ya ce a ɗan uwanka ne ya ce a ina zata kai ɗan leken asiri ne ya ce sai ya juya ya make na damansa shi ma ya ce kai waye ce baka ji komanda ya ce zai bada kowa ya duba da ce a ɗan uwanka ne dan uwanka ne ya ce ka san dalili saboda in suka fara taɓa shi suka ce kai waye zai ce shi huzaifa ne su ba sa ƙarya to idan ya ce shi uzai bane ai kwabata yi ruwa ko ba haka bane yana cewa kai wa zai ce ni ne zai fatu gundul yawan duk abin da zai faru wallahi sai ya faɗa gaskiya shi yasa hikiman da yake nan ya fara gaggauce waɗannan kattin suka ce masa a su yan uwan shi ne to huzaifa Allah ya kara masa yadda yake cewa na yi sallah a bayan manzon Allah za ta laila wani dare ta halbakara sai ya buɗe bakara ya bude suratul bakara inda za mu tsaya na karshe kenan fa qultu sai na ce yarka indal mi'a kila in ya karanta aya ɗari zai yi ruku'i thumma madha sai ya tafi fa sai na ce yusalli biha fi raka'ataini to ba mamaki zai raba bakaran biyu ne yayi sallah a a biyu da ita ko fa madha sai ya wuce fa sai na ce yarka biha to yanzu idan ya gama bakaran zai yi ruku'i sun maftataha an-nisa sai annabi ya bude suratun nisa fa qara'aha sai karanta sun a ali imran sai kara bude ali imran fa qara'aha ya karanta ya qara'u mutarassilan yana karatun ajere imam suyuti a cikin sharhi na sunanun nasa'i yake cewa idan aka ce mutarassilan shine mutum ya dinga magana ajere wanda kana iya fahimtar me yake faɗa ajere a hankali idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan manzon Allah ya wuce aya da ake tasbihi zai tsaya yi tasbihi wa idza marra bi su'alin sa'ala idan ya wuce inda ake tambayar roƙon Allah ya tsare ka daga wani abu ko ya baka wani abu annabi zai tsaya zai yi tambaya wa idza marra bi ta'awudin idan ya wuce gurin da ake neman tsari zai tsaya yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya wuce thumma raka'a sai ya ruku'i alhadith wato bi ma dan kaga an sa alhadith a irin wannan ana nuna maka wa fil hadithi baqiya ana nuna maka a hadisin yana da saura to in ka duba wato ainihin ah, sunanun nasa'i zaka ga wato ainihin sauran hadisin nan wato wa qara'a layla wa huwa waja'un wata rana manzon Allah ya karanta bashi da lafiya ya karanta sab'u tiwal sab'u tiwal guda bakwai masu tsawo wato su ne malamai suka ce a gurguje suratul bakara ali imran nisa'i da ma'ida da an'am da arab da tauba wannan su ne eh, saba'u tiwal guda bakwai masu tsawo manzon Allah ba shi da lafiya amma sai da ya karance su baki daya to za mu tsaya a nan insha Allah za mu tashi wa kana a hayanan ko ya karau fi kulli raka'atin bi suratin minha za mu tsaya a nan muka zo za mu tashi a nan da ikon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa kuskuren da muka yi allah ta'ala ya yafe mana shari ne na shaidan da karanci na ilimi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu kamar yadda muka saba muna neman taimako saboda tafiyar da karatu ga waɗanda suka aiko neman abinci da za su ci kwanaki mun sanar cewa taimaka musu to an ce mun akwai wani garin masara da aka samu to idan sun ji ne yanzu sai su zo sai su karɓi wannan gari insha Allah garin masara da aka samu Allah ya saka mu wanda ya kawo da alkhairi Allah ta'ala ya yassare mana al'amuran mu baki daya za mu tsaya a nan اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا وجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين